Tarihin Afirka Jama'a mu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. Wannan juyin juya hali ya fara ne a kan titi da kuma dandalin da ake kira na juyin juya hali. Yunkuri ne da ba wai ya takaita ne a cikin ma'aikatan gwamnati da masana'antu ba. Saboda haka juyin juya halin nan zai isa cikin gidaje da kuma kan gadajen baccin jama'a. a wannan lokaci wasu daga cikin 'yan kasar ba su zaci cewa wannan juyin juya hali zai kasance a cikin rayuwarsu ta yau da kullum ba mutum ne da ya zo kan karagar mulki a jajibirin bikin cika shekaru 23 da kasar otbalta ta samu 'yancin kanta sakamakon juyin mulki na uku da kasar ta gani a tarihi gungun kyaftin kyaftin su hudu da suka karɓi ragamar mulkin kasar karkashin jagorancin thomas sankara zai mai duwa kasar kima da matsayi a duniya yanzu ne waɗannan sojoji za su fara aiwatar da wannan juyin juya hali da suka jima suna tsarawa daga cikin barkokinsu gwamnatin da ta ƙunshi sojojin sannan da fararen hula na nuni karar da irin yadda suka saba wa al'adun gwamnatocin da aka saba gani a baya kusan dukkanin mambobin gwamnatin na da aƙida irin ta markasanci kuma mutane ne wato thomas sankara blaise kampore hari zango da jean baptiste bukari langani da suka share shekaru suna hulɗa da su a wannan tsakiya ta shekara ta 1983 lokaci ya yi na tabbatuwar juyin juhali a ƙasar otvolta tare da kalamai iri-iri na jinshina wannan ci gaban shirinmu ne a game da rayuwar Thomas Sankara. Za mu ci gaba da gwagwarmaya da nuna kishi don ganin cewa ƙasarmu ta samu ci gaba da makoma ta gari za mu kare ƙasarmu ko da kuwa hakan zai kai ga sadaukar da rayukanmu ne. 'Yan watanni kenan da ƙasar ke kan turbar juyin hali. A wannan karo dai ana damawa da al'umma a cikin tafiyar da mulkin ƙasa. ta hanyar kwamitocin kare juyin juyi hali da ake kira da suna CDR kuma ita ce kungiyar da ke ainihin wakiltar al'umma a cikin wannan mulki. CDR kungiyoyi ne na jama'ar da suka bayar da kansu ga gwamnati domin tafiyar da ayyukan karuwar al'umma. Wannan yunkuri dai sabon abu ne da ba a taɓa ganin irinsa ba a can baya. Lura da yadda jama'a suke miƙa kai a duk wani lamari da ya shafi ƙasar ta Otvolta. volta. abokin tafiya cewa da shugaban ƙasa shine sahun farko wajen bayar da kyakkyawan misali na zama mutumin jama'a domin kuwa matsayin shi na shugaban ƙasa bai haifar da wata tazara tsakaninsa da al'umma ba babban abin da ke gabansa a yanzu shine kawo ƙarshen cin hanci da kuma farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar akan haka ne aka kafa wani kwamiti don rigakafin cin hanci wannan kwamiti ne aka ɗorawa nauyin sa ido dangane da yadda ake tafiyar da dukiya da magabata suka mallaka tare da ba shi damar gudanar da bincike kan duk wani abu da ake zargin cewa akwai hazo a cikinsa. Thomas Sankara ne na farko ya amsa tambayoyi game da abin da ya mallaka gaban wannan kwamiti. Hakan na zuwa ne kuwa 'yan kwanaki bayan kafa kwamitin. Sankara ya bayyana kaddarorinsa sannan da abin da yake samu na albashi da haƙoƙi a aikin gwamnati. En matière de biens immobiliers, Je citerai d'abord un réfrigérateur. A game da kayayyakin da ake amfani da su a cikin gida, ina da tsohon firijin kuma yanzu ma baya aiki, baya hannuna saboda na bayar da shi aro ga wasu abokanaina. Dama na same shi ne saboda mukami na daga fadar shugaban kasa. Haka ina da akwatunan talabijin guda biyu da bidiyo da ke gidana. Ɗaya tana falo, ɗaya a ofishina inda nake aiki cikin gida. Hakan akwai wani akwatin talabijin ɗaya a ofishina na aiki saboda ina son bibiyar labaran duniya duniya a duk inda nake. Na mallaki kujerun zama na falo, sannan da ɗakin ajiye littattafai littattafan da aka buga min kuma za a kawo shi nan ba da jimawa ba watakila nan da ƙarshen wata ina da gita na kiɗa guda uku na bayyana su ne a nan saboda ana cewa suna da tsada ɓangaren wurin zama na mallaki gida ɗaya a unguwar bnd rukuni na biyu banki ya bani bashi da zan biya tsawon watanni 120 tuni na fara biya amma har yanzu akwai sauran jika 678 da dala 164 da tamma hudu a kowane wata ina zuba jaka 31 da dala daya da tamma hudu ne Yaƙi da cin hanci a wannan ƙasa zai ɗauki wani sabon salo da ke bayar da mamaki ta hanyar kafa kotuna da ake kira da suna TPR, wato kotunan juyin juya hali. A wajen Thomas Sankara da abokaninsa, wannan wata hanya ce ta hukunta mambobin tsaffin gwamnatocin da suka gabata a ƙasar, waɗanda ake zargi da wawashe dukiyar al'umma. ranar uku ga watan janairu 1984 aka kaddamar da waɗannan kotuna na juyin hali shugaba thomas sankara da kansa ya halarci bikin kuma shugaban na da yaƙinin cewa waɗannan kotuna ko shakka babu za su tabbatar da gaskiya da kuma adalci. Le peuple voltaïque accuse et exige la mise en application du verdict populaire. Al'ummar wannan ƙasa na buƙatar waɗannan kotuna na juyin juya hali su aiwatar da hukunci domin cimma burinsu na dogon lokaci. Yanzu ne al'ummar Hot Volta suka samu kotuna masu inganci da ke aiki da gaskiya, wato kotunan juyin juya hali. Tabbas yanzu mun yi zaɓi na gari kuma babu abin da zai hana al'ummar zartar da hukuncin da ta ga ya dace akan waɗannan 'yan siyasa da za a iya kiransu da sunan tarkace mayunwata sannan marasa marasa gaskiya da suka daɗe suna tozartarwa da kuma wulaƙantar da jama'arsu. Jajircewar da al'ummar ta ke yi na sa duniya rawar jiki. musamman ma wannan duniya ta masu ci da gumin wasu da ke kwashe dukiyar ƙasa ta hanyar wayo nuna ƙarfi da dubara dukkan masu tatsar dukiyar al'umma ta hanyar salon mulkin mallaka a yau suna rawar jiki saboda daga yanzu al'ummar hotovilta ta ta ɗauki makomarta a hannu ta hanyar yi wa kanta hukunci kafa waɗannan kotuna na juyin juya hali abu ne da ya sha bamban da sauran kotuna na al'ada da aka sani hakan zai sa jajircewa baiwar al'ummarmu da aka daɗe ana zalunta damar shiga a dama da ita a kowane mataki na gwamnati da aikin hukuma. Alƙalan kotun an zaɓo su ne daga cikin ma'aikatu da sauran sassan hukuma, kuma za su yi aiki don zartas da hukuncin da ya dace da nufin sauyawa al'umma zaluncin da aka daɗe ana mata. Waɗannan alƙalai ba sa buƙatar sanin tsofaffin dokoki da shari'a ke aiki da su a matsayinsu na waɗanda suka fito daga cikin al'umma dole dalilin ne su yi hukunci a kan bukatun al'umma sakamakon rashin haske ga wasu dokokin hukunci wajibi ne su bi dokokin juyin juya hali tare da watsi da dukkan wasu dokokin hukunci da suka kasance na 'yan mulkin mallaka ne don tabbatar da wannan juyin juya hali namu muna da zaɓi a kan salobi na dokokin hukunci a ɓangare ɗaya dokokin hukunci irin na juyin juya hali a ɗaya ɓangaren kuma tsohon tsarin hukunci wanda ke tauye marasa gata hukuncin da za ku zartas na kan hanyar tsarinmu na juyin juya hali wanda shine adalci kuma shine demokradiyya. Demokradiyya ce da ke hannun al'umma wacce ke adawa da masu danniya da babakere. Wannan shine ainihin aikin waɗannan kotuna da ake kira TPR. Ku fito masu ikirarin kare demokradiyya amma a fage ɗaya suna cizon yatsa da jin haushi. Haka zalika masu kare su da kuma goyon bayan su waɗannan sam ba su san matsalolin al'umma ba kamar alƙalin da ke sanye da wata hula irin ta kunya kamar dai wani mai barkwanci wanda mu 'yan juyin juya hali ke kallonsa a matsayin wanda ya juya wa al'umma baya duk da cewa ya fito daga cikin ta tabbas mulkin da ya gabata na bukatar a hukunta shi ya ku abokan tafiya dole hukunci ya dawo hannun al'umma ya ku abokan tafiya waɗannan kotuna na juyin juya hali sun saba wa tsarin kotunan tsohuwar daular rumawa sun saba wa tsarin da ke tauye haƙoƙi da dokoki irin na baƙi da kuma tsarin sarki napoleon tsarin da ya sa mutanenmu da dama suka bar yankunansu tare da arzuta waɗanda ake so waɗanda kuma su ne marasa rinjaye a cikin al'umma za mu ci gaba da kare ƙasarmu ko da wannan zai kai ga sadaukar da rayukanmu ne. La patrie ou karar dai wannan jawabi ne da ke nuna saɓanin kotunan da aka sani a can baya. Halidu Drago kana cikin shiga-shigan tsara waɗannan kotuna na juyin juya hali wato DPR a matsayinka na masani shari'a kuma babban alkali. Ko yaya za a bayyana waɗannan kotuna? Les 'Yan boko musamman masana shari'a na cewa Waɗannan kotuna, kotuna ne na musamman saboda a cikinsu babu batun lauya da zai kare wanda ake zargi. Wannan shi ne abu na farko, kotuna ne waɗanda ke tafiya a kan tsari na daban. Idan mutum ya gurfana gaban waɗannan kotuna, ba alkalan ba ne za su nuna cewa kun taka doka ba, mutum ne zai kare kan shi tare da nuna cewa bai karya doka ba. Abu na uku kotuna ne da ƙarfinsu shi ne yaƙi da rashin ɗa'a da kuma cin hanci da ya durkusar da tattalin arzikin ƙasarmu. abu ne da a can baya ba taɓa gani ba. To, ko ta yaya tunanin kafa waɗannan kotuna na musamman ya zo muku? waɗanne dalilai ne suka sa thomas sankara ya bayar da umarnin kafa su Shi ya ce min mu abin da muke bukata wani sabon tsari na kotuna, kuma suna da shawara akan yadda suke son kotunan su kasance. Ya ce abokanmu sun ba su shawara akan wani salon kotuna da tsohon alkali Lampo Benua da ya taɓa zama cikin jam'iyyar Afirka ta neman 'yanci wato PAE. yaya za mu farfado da wannan tsari ni ne na ba su shawarar cewa maimakon a kira su da suna kotunan juyin juya hali ga ka'idar doka gara a kira su kotuna kawai ma'ana dai kotunan da suka dogara da alkalai masu zaman kansu kotuna ne 'yan ba ruwanmu kuma kotuna ne da ba su da wani shamaki tsakaninsu da al'umma A nan ne fa ya katse mani hanzari, yana mai cewa irin waɗannan kotuna da nike bashi shawarar a kafa ba za su bayar da sakamako mai kyau ba. Kuma lokacin da na fara masa fashin baki a kan tsarin kotunan ƙasar Faransa, sai kuma ya dakatar da ni yana mai cewa, a'a bai son irin wannan tsari kuma ya ce cikin kotunan da aka sani a al'ada ba a yin shari'a sai ga ƙananan barayi irin na keken hawa ba a hukunci sai akan barayin kaji ya ci gaba da cewa ni a ƙasata ni da mutanen da suka yi rubda ciki da dukiyar al'umma waɗanda ya kamata yi amfani da su domin yi wa al'umma aiki za ka ga cewa an ƙyale su ma'ana dai sun ci bulus ana kallon irin waɗannan mutane tamkar dai sun fi karfin doka sai talaka kawai ake hukuntawa ya ce min shi irin wannan rashin adalci ne yasa yake son gyara Daga nan ne ya ce min yaya za a haɗa abin da na bashi a matsayin shawara da kuma yadda shi yake son kotunan su kasance. Ya kuma ƙara da cewa mutane da dama sun bashi shawarwari daban-daban. daga nan ne na bashi sunan lampo benua amma sai ya ce min shi burinsa shine kafa kotunan juyin juya hali kawai ya ce fatan shi kada mu zama kamar alkalai 'yan ban dariya da ke shiga zauren shari'a sanye da doguwar riga baka da kuma hular gashi alhali wasan kwaikwayo kawai suke yi amma suna ikirarin shari'a sai ya ce bukatarsa ita ce maraya matar da mijinta ya rasu ko talaka da aka toyawa haƙƙi kotu ta kwato masa hakkinsa kotunan da ake kallon wanda ake zargi a matsayin mai laifi kai tsaye kuma shine yake da alhakin bayar da hujjojin da ke cewa ba aikata laifin ba hanya wannan bai yi hannun riga da tsarin shari'a ba l'inversion de la charge de la preuve sauya zarge-zarge ga waɗanda ake tuhuma ko kuma yi musu gyara abubuwa ne da tun dama akwai su cikin kotuna na al'ada har ma game da zargin da ya shafi kuɗaɗe wannan ita ce hujjar da na dogara da ita sai na ce ya mai girma shugaba wato sankara ni kuma a matsayina na shugabancin kotun ɗaukaka ƙara na birnin wagadugu na ce masa zan ga yadda za a yi a haɗa shawarorin namu biyu a wuri ɗaya amma ina bukatar haɗa ni da wani lauya sannan da alkali mai kare muradun gwamnati kwato dai ina bukatar lauyan da zai dinga kare marayu da matan da suka rasa mazajensu sai kuma lauyan da zai kare muradun al'umma cewa da mai shigar da ƙara na gwamnati, amma ya ce, a'a wannan baya yiwuwa. Na ce masa tabbas abu ne mai yiwuwa, daga nan sai ya bani mako ɗaya don ganin yadda zan bullo wa lamarin. Na ƙaura zuwa kilomita ɗari bakwai daga birnin Wagadugu inda na fara aiki a matsayin alkali. Na rufe kaina cikin wani ƙaramin otel da ake kira Katsamvent N da ke kallacin wata mujama'a. A can ne na tsara yadda kotuna za su gudanar da ayyukansu, sannan na bukaci a haɗa ni da alkalai sarkakku waɗanda ba a taɓa zarginsu da aikata a sha ko rashin gaskiya ba, kuma tabbas akwai su. Sannan ina bukatar matasa masu kwazo da sanin ya kamata, masu gaskiya waɗanda ba kuɗi ba ne a gabansu. Su ɗin ma ina bukatar babu zargin aikata rashin gaskiya a kansu, saboda idan ka karɓi aiki a irin waɗannan kotuna na musamman da babu lauyoyi, ba gatan al'umma ko mai shigar da ƙara na gwamnati ko wasu muhimman mutane masana da aka zaɓa don yin aiki tare da su waɗanda ba kai ne za ka zaɓe su ba. Misali, 'yan kwamitin kare juyin juya hali da ake tilasta mana yin aiki da su a matsayin alkalai daga cikin fararen hula. waɗannan mutane ne da ke zuwa kotuna ɗauke da bindigoginsu a hannu ƙirar kalashnikov mutane ne da a cikin kawunansu kuwa suna jin cewa sun fi ƙarfin kowa kuma mafi yawan lokuta ma ba su da ilimi da zai ba su damar su lakanci aikin gaskiya aiki ne mai wahala dole sai mutum ya kasance mai ƙarfin zuciya mutum ya yarda da kanshi sannan ya zama mai kwazo babu abin da yake nema sai gaskiya kana aikin mutane ne da dama kai ne lauya kai ne mai shigar da ƙara na gwamnati alhali kai ne shugaban kotu a haka ne muka yi aiki. bayan an shirya komai da komai domin tabbatar da waɗannan kotuna na juyin juya hali abin da ya rage kawai su fara aiki kadan gadan ga dai halidu rago da ƙarin bayani Shari'ar da muka fara ita ce ta janar Sangule Lamizana, shugaban Hot Volta na biyu, kuma lallai abin da ban mamaki. A gaban alkali mai bincike ranar 1 ga watan Fabrairun shekarar 1983, ka bayyana cewa kudade ne da aka bukaci kashewa cikin sirri. Abin da muke bukatar sani shine ka bayar da hujjar yadda kuka kashe kudaden ko in ce wani bangare na kudaden. amma kaki tare da cewa waɗannan kuɗaɗe ne mallakin fannonin sirri na gwamnati a matsayinku na manya anya ba ku tunanin cewa yana da kyau ku bayyana ƙarara yadda kuka kashe kuɗaɗe na musamman da ake ware muku yana da kyau mu fahimci juna saboda ka sani fa nan kana gaban kotun juyin juya halin al'umma ce janar sangul na mizana ka duba girman wannan kotu ta al'umma da ke buƙatar ka faɗi dukkan abin da ka sani a cikin bayaninka baka karyata zargin karkata kudaden da kotu ke zargin cewa ka karkatar da akalarsu ba lallai ban yi inkari ba illa kawai game da adadin kuɗin da ake maganar cewa an karkatar En effet, Haka zalika mun ga wani asusun ajiyar bankin ƙasa da ƙasa na Burtaniya ɗauke da sunanka inda aka sanya waɗannan kuɗaɗe na musamman da aka zabtare daga cikin kasafin ƙasa da adadinsu ya kai miliyan 494 da 'yan kai waɗannan kudade sun bata ne tsakanin shekarar 1978 zuwa 1980 baka karyata cewa ka yi amfani da waɗannan kudaden ba Vous ne contestez pas non avoir utilisé ces fonds. Non, a'a, ah, ah, lallai ban karyata ba. General Lamizana? Janar Lamizana, ka taka ayar doka mai lamba bakwai. Sakin layi na biyu bisa tanadin kudurin doka mai lamba 71 zuwa hamsin mai lamba 71 da kuma hamsin na fadar shugaban ƙasa da ofishin ministan Kuɗi da kasuwanci ta ranar 11 ga watan Fabrairu shekarar 1971. A duk tsawon binciken da aka yi dangane da wannan shari'a da ake yi maka, ka bayar da hujjoji masu gamsarwa da ke nuna lalle ka yi amfani da waɗannan kuɗaɗe, haka babu takardar shaidar yadda ka kashe su. Ka gaza gabatar da hujja gaban wannan kotu ta juyin juya hali, sai dai ka ce halin da ka samu kanka a killace bai baka damar gabatar da hujjoji game da yadda ka kashe kuɗaɗen ƙasa ba. To sai dai a gaban masu bincike da farko ka ce kana rike da wasu takardu a matsayin shaida musamman kana rike da wani littafi mai kunshe da bayanai kan yadda ka kashe kudade An baka dama don kare kanka game da daukacin zarge-zargen da kotu ta bayyana a yanzu. A yanzu haka kana da damar yin magana ya kai wanda ake zargi lamizana. la To, Wannan shari'a na gudana ne gaban dubban mutane da kowanne ke fatan ganin an yi adalci kan tsohon shugaban kasar A tashi wanda ake zargi wato tsohon shugaban kasar ba a jin muryarsa a wannan kotu. Mutane na buƙatar ganin an yi hukunci mai tsanani. Muna buƙatar a rage ɗaga murya domin a saurari wanda ake zargi, haka zalika a ji muryar abin da alƙalin kotu ke cewa. Ya kamata a fahimci juna a saurari wanda ake zargi. a saurari alƙalan kotu da kuma wakilan al'umma da ke cikin wannan kotu don haka ku ba mu damar a saurare mu. An dai fara wannan shari'a kuma za a share tsawon kwanaki ana gudanar da ita a wannan kotu ta juyin hali a kasar Otavalta. Sai dai kamar yadda za mu ji cikin mu na gaba. Shugaban kasar kusan ya danawa shugaban kotun Halgibu Tirago tarko ne. masu saurare a nan za mu yi sallama da ku a cikin wannan shirin a madadin olivier raul delfin michaud da kuma alain foka abdulkarim ibrahim shikal ke cewa da ku a huta lafiya daga nan sashen hausa na rfi